ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa daji. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne da Dr. Bashir Yankuzo malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina ta jihar Neja game da ƙalubalen da ake fuskanta wajen koyar da kwasa-kwasai a jami'o'i da manyan makarantun Najeriya da harshen uwa.

musamman ma dai ganin a kwanan nan ne gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da fara koyar da harshen uwa a makarantu na firamare da kuma na gaba da sakandare Na ku baban ya ke fatan za a yi sauraro lafiya to masha Allah alhamdulillah wato abu na farko zan tuna baya shekaru da dan dama haka na karantar a wata makaranta a Kano da wakin tofa to a wuraren 1989 zuwa 90 haka to a wannan lokacin akwai abun da na lura da shi dangane da karantar da ɗalibai a wannan aji na na kadai lokacin ina karanta da lissafi ah, sai na kokarin dan surka da Hausa wurin karanta ban ta umanta lokacin na karantar da abin da ake ce masa longitude da latitude a wani bangare na lissafi haka so sai na amfani da harshen Hausa na kan wasu bayanannuka sai na gano suna ce ah, ai ai sai daga suna fahimta hmm. fiye da in an yi da harshen to tun daga nan sai hankali ya tarko ma ah, to harshen nan namu me zai hana ba za a iya amfani da shi ma a ta karantarwa ba ma maimakon a ce sai an ɗauko wani bakon harshe hmm. na turanci da sauransu kuma kallon cewa shi kanshi turancin mutum ma ya yi amfani da wasu kalmomi ne ma daga girkanci ko daga wasu yarurruka eh, kuma harshen ki na harshen aro hmm. kuma harshen kimiyya ma wani harshe ne daban na musamman hmm. ba wai harshe bane na wasu jinsi guda to a takaice dai na zo in karasa wato ainihin karatu a wannan jami'a na first degree dina dan can na yi higher diploma ne a ABU min ABU Zaria hmm. to da zo nan na yi digiri na na farko to da na zo digiri na biyu wato masters a lokacin sai hankali na ya koma kan bincike ta amfani da harshen hausa wurin karantar da lissafi a shi wanda ya kula da ni kwararren malamin da ya kula da ni wato profesa shi a wannan lokacin da nake digiri na biyu na zaɓo wannan maudu'i da nake son in yi to shi ma ya zama bangare ne da ya rubuce rubuce abin ya bashi sha'awa ƙwarai da gaske ya ce in ci gaba to na fara wannan akwai abokin karatu na da shi kuma ba nufi ne hmm. sai muka shawara shi da nufanci ni zan yi da da Hausa mu samu dai yi da yarurruka daban-daban to ina dawowa kan PhD dama shi supervisor ina mun magana cewa in dai zan zo a PhD la Allah ina iya yin wannan tun da shi nake so to dun dawo a PhD sai ko da kawo hmm. cewa bincike na zai karkata akan karantar da lissafi da harshen hausa amma ba da harshen hausa kaɗai ba a yi amfani ma da na'ura wato kuma na'urar ta kwamfuta akwai abin da ake ce masa web wato wanda za ka iya shiga yanar gizo ya zama cewa ka yada abin da za ka yada wanda yake wani bangaren na duniya ma zai iya amfana to sai na ɗauki wannan maudu'i wato karantar da harshen hausa eh, karantar da lissafi da harshen hausa ta hanyar amfani da yanar gizo to sai ne wannan bincike kuma alhamdulillah bisa binciken ɗan da na auna sakamakon da na samu shine lallai inda za a karantar da mutane da harshen su to ba karamin wato ainihin ci gaba za a samu ba cikin al'umma domin akwai bincike a wurare daban-daban ba wai nan kadai ba nan kasar kadai in ka je South Africa ne ka je India ka je wurare daban-daban akwai bincike da dama da kwararru suka yi da suka nuna cewa mutane in ka karantar da su da harshen da suka taso da shi to sun fi fahimtar abubuwa fiye da su karanta da harshe na biyu hmm. shi yasa idan mutum ya auna kasashen duniya duk kasar da ta ci gaba to mafi yawa za ka ga tana amfani da harshen da suka saba da shi ne a kasar su ba harshen aro ba kuma kasashen duk da suke baya baya din nan za ga harshen aro suke amfani da shi to wannan shi ya zaburar da ni sai zama karatu na na PhD sai ne akan wannan gefe wannan bangare alhamdulillah kuma har na zo na samu wato ainihin kammala wannan karatu ah, akwai ah, profesa da ya zo daga waje wanda ya zo ya auna ni a nan gida wato professor Sagir ah, da sauransu ya amfanar da ni kwarai da gaske akan wannan maudu'i hmm. to wani irin kalubale kake ganin masu amfani da harshe eh, na uwa za a ce ko na gida za su fuskanta a harkar ilimi na'am wato babban abin shine na farko a samu kayan karantarwa ma da harshe din misali kaga fassarorin abubuwan da ake amfani da su a kimiyyanci a dawo da su da harshen Hausa akwai wanda ya nuna cewa to ai an ma ƙara wani aiki hmm. dan wani ce a to in ka ce zaka fassara misali farakokin ki ka sake fassaro su kaga an ƙara wani aiki hmm. a kyale mutane masu tafi da sun ce a'a ai in ka fassara abu zuwa ga harshen mutane nan da nan sai su riƙe to a yanzu haka a tsarin wato karantarwa na ƙasa na ilimi wato National Policy on Education na kasan nan ya ba da damar karantar da ɗaliban firamare da ƙasa da harshen gidansu ya ba da dama karantar da su da harshen hausa a haɗa musu da sauran sauransu amma babban matsalar shine akwai littafan da aka rubuta da wannan harshen akwai littafan lissafi da aka yi da harshen hausa akwai littafan eh, wani kimiyya da aka yi da harshen ba su da yawa to wannan shine da za a samu wato na farko shine a zuba dukiya ga waɗanda suka damu da bincike a zuba dukiya wurin binciken ya za a samar da waɗannan littafan a samu waɗanda suke da sha'awan wannan fanni waɗanda kuma suke da ƙwarewa wannan fanni su taru su samar da littafai masu ɗimbin yawa waɗanda za su fassara waɗannan kalmomi kalmomin kimiyya ne kalmomin fasaha ne kalmomin kaza a harsunan sannan sai a fara amfani amma ko yanzu ka ce za ka karantar to za ka tara cewa babu babu waɗannan littafan masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya saboda ƙurewar lokaci sai mako na gaba za mu ɗora a wannan tattaunawa da muka yi da Dr. Bashir Yankuzo a madadin jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Ladies Gresham naku baban ya ke cewa a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.